ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora AMD TV Hausa farin cikin al'umma. Tofa 'yan kallo, lalle babu shakka bahaushe ya yi gaskiya da ya samu karin maganar cewa tana ƙasa tana dabu haka zalika duk komai nisan dare gari fa zai waye. yayin da ake ganin shirin labari na ya samu tawaya wajen ganin cewa an dakile wasu gaggan jarumai a cikin shirin fim din labarin nawa sai kuma muka samo masaniya wacce take babban masaniya kuma babban manuniya wajen ganin cewa za a dawo da ɗaya daga cikin taurarin shirin fim din labarin nawa domin ganin cewa ya ci gaba da taka rawa a cikin wannan shirin fim mai dogon zango yayin da mutane dama suke ta dakon hakan kuma suke da burin hakan a ransu duk da cewa an cire wannan babban jarumi haka zalika an cire manyan jarumai a cikin wannan fim din mai dogon zango bi bawa wannan shirin fim mai dogon zango wajen ganin cewa kasa a gwiwa wajen ganin cewa an ci gaba da abubuwan da za su nishadantar da mutane ba haka zalika su ma mutanen masu bibiya ba su daina bibiyar wannan shirin fim mai dogon zango wato fim din labari na ba sai ma ƙara karfi da yake yau da kullum lalle babu shakka hakan ne kuma aka sake maiwa da mutane cikon burinsu wato mahmud lalle babu shakka akwai manuni a haka zalika akwai masaniya a dangane da cewa za a dawo da wannan babban jarumi wato nuhu abdullahi cikin shirin fim din labari na yayin da wata manuniya take nunawa a hakan a wannan tirela da suka saki ta wannan lokaci lalle babu shakka akwai lauje cikin naɗi to shin mahmud din za a dawo da shi ko kuma wani jarumin ne za a musanya da shi yawancin mutane suna nazari da kuma duba da hasashe yanayin yadda aka sanya manyan jarumai a cikin wannan shirin fim mai dogon zango wato labari na lalle babu shakka mutane da dama suna hasashe akan cewa shi ma nuhu abdullahi canzo shi za a yi da wani duba da cewa sun samu matsala a tun baya da sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki da hannu kuma da a cikin wannan shirin fim mai dogon zango wato labari na yayin da ake ganin sun samu matsalar ita ce ma ta kai ga an cire shi an kuma kashe shi a cikin wannan shirin fim mai dogon zango amma sai dai waɗansu mutanen kuma suna cewa ta yiwu sun zauna ne sun yi sulhu a tsakaninsu wajen ganin cewa an dawo da wannan babban jarumi yayin da dama muke tunanin cewa lallai babu shakka za a iya dawo da muhammad a cikin wannan shirin fim mai dogon zango wato labari na ba wani dalili ba ne in bacin cewa shi kan shi da aka hango cewa ya mutu lallai babu shakka fa da ya mutum ba a da wani tabbaci akan cewa ya mutu duba da cewa waɗansu na kusa-kusa da shi ba su halarci inda ake wankansa ba don haka ba za a tabbatar gawar shi aka wanke aka je aka binne ko kuma ba shi ba ne kaga za a iya juya akalar shirin ta nan wannan bangare lalle babu shakka wannan lamari babban lamari ne wajen ganin cewa an dawo da muhammad din na wannan shirin fim mai dogon zango ko da kuwa a ce kwatankwacinsa ne ta yiwu a sanja wani lalle babu shakka dama kuma canjin ba wai wani abu bane a wajen tun da dama sun canza mutane da dama kamar nafisa abdullahi za a ga an canza ta da fatiwa sha haka zalika akwai sauran jarumai manya waɗanda aka sassanja su a cikin shirin don haka shi ma muhammad za a iya kawo wani sak wanda zai iya tafi da irin yanayin yadda muhammad din yake tafi da shi kuma a ci gaba da haska shirin ya ci gaba da tabbatuwa a matsayin shi na mahmud amma lalle babu shakka mu muna tunanin kamar cewa mahmud din da shine za a dawo da shi cikin shirin fim din labari na dama kuma 'yan kallo sun kagu suna so su ji yaya makomarsu za ta kare wajen ganin cewa muhammad ya mutu ne kwamfam ko kuma bai mutu ba kamar da yadda aka haska kamar yadda kuma na gaya muku a baya cewa muhammad din ya mutu to amma ba a da tabbacin kwamfam din mahmud din aka je aka binne babu wanda yake da masaniya akan hakan don haka za a iya juya akalar shirin fim din wajen cewa lallai babu shakka ba shi bane ya mutu ta yiwu yana wani wajen kamar yadda ita kuma fati washa take nuna cewa ta samu masaniya an turo mata test message har ko iyayenta suke tambayar ta wajen ganin cewa test message din ya daga mata hankali kwarai da gaske suke tambayar ta shin wane ne ya turo mata test message har take nuni a bisa cewa babu shakka fa mahamun ne shi kadai ne yake turo mata da irin wannan test message din tunda dai lalle babu shakka da duniya shi kadai ne sai kuma take ganin cewa kamar ma ba da namban nan kasar aka turo mata da wannan test message ba daga kasar amurka ne za mu iya cewa to mahmud kenan tun wannan abu da ake yi lalle babu shakka yana kasar amurka to ta yiwu mahmud ya samu waɗansu manyan kuɗi zai zo ya girgiza firasdo da waɗannan kuɗi tunda da dama shi can an ba shi rol irin na talauci ne haka zalika firasdo yake amfani da wannan dama tashi yake cutar da shi mahmud ɗin a cikin shirin fim ɗin mai dogon sango har ma kuwa da ya sha gwada mai mutuwa har kuma ya tsallake mutuwar har sai da aka gano kamar cewa Muhammad din ya mutu sannan hankalin presdo ya kwanta to yanzu kuma idan aka dawo da Muhammad lallai babu shakka fa hankalin presdo ya daɗa tashi duba da cewa dama ya gama da abokin hamayyarsa guda ɗaya yanzu kuma abokin hamayyarsa zai sake dawowa to fa yau fa ake yin ta aka ce kuma tana kasa tana dabu lallai babu shakka wannan dabu na ta kila ta kai ga samun matashiya idan di har aka dawo da muhammad din ya za ta kasance masu sauraron mu yau da kullun sai ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wajen ganin cewa mun ci gaba da sanar da ku duk ma abin da yake faruwa a dangane da Mahmud din wancan za a dawo da shi ko kuma wani Mahmud din ne tunda dai muna da kwamfam akan cewa lallai babu shakka dole ne akwai Mahmud a cikin wannan shirin fim na labari na za a dawo da shi to amma nuhu abdullahi ne ko kuma wani aka sanja wani jarumin da suna cewa muhammadu sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wato mdtv hausa mdtv hausa ta kuce masu sauraron mu ne da kuma.